كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فقد أمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma yau zaman mu da ci gaban karatu muna kwana goma sha shidda kuma muna cikin suratun nisa'i muna aya ta goma bayananmu sun fara bayani jiya mun fara magana akan aya da ta yi magana da rijali nasibun akan matsala ta gado aka faɗi sharuɗan gado da rukunan gado da sabubban gado da mawani na miras shi gado to da abubuwan da sun karata ga tarika kamin arabata mun haɗe shi da yau karatunmu gaba ɗai sai abin da zai shigowa da baya yana da wuyar ya tsallaka matsalolin gado. muna roƙon Allah ya taimake mu amin a farko an fara da tsawa ga masu cin dukiyar marayi tsawar da aka yi bayan an yi ta kamin mu karanta wannan aya za mu tabbatar da suwa na ka gadon takwan wannan shari'a ta ambata sannan da abubuwan da ta shigowa sannan mu ci gaba Allah ya taimake mu بسم الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا a kun gani Allah madawacin sarki ya magana akan mahaukacin dukiyar marayu Allah ya ya kuluna yakuluna amwalal ma zulman Lallai waɗannan da ke ciciyar dukiyar marayu zulma akan zalunci da gaira haƙƙin ba da cancanta ba to su sani inna ma ya kuluna naran fi budune hakika suna ciciyar wuta cikin cikunan jikinsu cikunansu wato cika kansu suna cika tana da wuta duk abin da mai cin dukiyar mara ya kaci to hakika wuta ta ya kaci kayan nan na mara Allah ya tsare mu ai mal'aha suna cika cikunansu da wuta li'annahu ilai ilaiha domin yana koma zuwa ga wutar wasu ya salauna sa'ira kuma za su shiga wutar sa'ira bilbina ilil fa'il yi ƙuri alal mafula an yi da kullum suna shiga sa'ira naran na ya karku na fiha sai sun shiga za su kolu cikin wannan wuta Allah ya tsare mu da wuta to kun ga nasi yi magana a kan cin dukiyar marayi wanda ya ciya ci wuta wanda Allah ya damka al'amarin marayi ga hannu ne dukiyar marayi na ga hannu bai ci ba amma sakaci irin nashi ya bari dukiya ta halaka ya jama'a musulmi hukuncin su guda da wanda ya ci ya jama'a musulmi wanda Allah ya damka ma kula da al'amari na mara yana kallo ya bari wani ya halaka dukiyar mara yana kallo bai hana shi ba yana cikin wanda ke dukiyar marayi wanda ya ɗauki dukiyar marayi ya kada ta inda ya san ba ta hitowa ko an ka danka ta ga wani ya ɗora wanda ya ga dama ya ba wanga ya hana ma wanga ba bisa da haƙƙinsa ba ya ci dukiyar marayi wato shi dai abin da an manufa kitabu ha bi ayi waje halaka ta bisa kowane hukunta to kamar mutum ya ce على نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً صيبة من الله إن الله كان عليما حكيما ما لم يسكتي علم الفرائض علم لا نذير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظة بيانا لوالده فقال سبحانه يوسيكم الله fil kalalati fima wa fi kalalati futiyallahu manzilatan fa bana tashrihu ma aftahi Allah don haka shi ilimin fara'idi to ilimi na wanda bai da tamka domin Allah shi ya jibin raba gado ya ba kowa na shi babu wani malami da ya raba an riga an raba Allah ba mu ikon tsarewa so Allah ya yi umarni mai tsanani ga 'ya'yanku wajen raba gado to shi masu gado nan nawa ne masu gado cikin maza ba bisa godin tafsili ba goma cikin mata ba bisa godin tafsili ba bakwai cikin maza bisa godin tafsili sha biyar cikin mata bisa godumin tafsiri goma na an kaɗe gaba ɗaya su a ishirin da biyar to waɗanda duka da an ka ambata masu gado in muka ce mujero su ɗaya bayan ɗaya lokacin na ci amma dai gaba ɗayan su kwata-kwata 25 na mata goma maza goma maza 15 to cikin waɗanda kuma duk gabaɗinsu da an ka ambata kowa na iya faɗuwa ya zamba ya gado ba amma ba su mutum biyar wala su ƙudu abin wala wala wala zaujaye ne wala umu fakat babu faɗuwa lil'adi ga uba wala wala balle ɗan mutum wala li zauje ne balle mata da miji wala ummu balle uwa fakat kawai to nan da an kace da ta ga da iya gudana nan da an kace da da dan da gudana Allah ya ganar da mu to anan jiya mu ambaci sabubba da sharuɗa da arkanu sannan mu ambaci mawani na gado sannan mu ambaci abin da yake rataya ga tarika ana araba sabi sannan farilla na wata sun alhuru da ne tsoro ba'un su manu sulfanu sulusu sun masulusu fa'adu wato farillai su kuma akwai nisti akwai rubui, akwai sumuni akwai sulfani akwai sulusi akwai sulusi waɗanda su ne farillai to dama matsala gado ba matsala ka karanta littahi ba matsala sanin farilla shi ka sa ka san waha gadowa abba abba domin galibin mai karanta gado abin da ya karanta ba shi za kawo gaba ne ba sai da sanin farilla gado kai ta a nan akwai abinda malamai ke ce ma haba da baza maluma sun san shi ha'ulle hamsin su ma izna ne ba wal alifun liwahidin kada su tira wa za yi hali saba'atin kada su tira wa dalu hali arba'in kar ba waɗanga su kuma waɗanda ke gwada maka farillan nan kamar kaza dawa-dawa ka ciki ci to a nan wannan ita ce yan ma kamin mu shiga yusikumullahu Allah ya nemi ku umarni mai tsanani ai ya mulkum Allah Allah na umarnin ku fi shani auladukum a cikin tani yayan ku bima yusau ga abin da zai ambato baya misulu kusancin hazzi rabon unsaye ne mace biyu lizzakari min home ita aka bara namiji daga cikinsu ai nasibul unsayni idza jama'ana ma'ahu in sun ka taru tare da shi hu nisful mal yana da rabin dukiya hu man nisfu suna da rabi mai mutuwa in ya mutu ya bada ne guda da diya ta biyu mace sai da kowa duniya sai su ba namiji guda ya mace guda dukiya al'amari ya sauki ta buga ta hudu sai a ba ɗaya namiji kashi biyu a ba ɗayan ga mata kowa kashi guda guda an raba musu gado kowa ta zuwa abin da zai wa in kana ma'ahu wahidatun in ko da da an ka bari ya kowa guda a tare da shi mace da kowa ta yi laha sulusu wala hutun sani ‘yan uwan nan tana da sulfin dukiya ‘yan uwan tana da sultani yaya za a kasa sai a buga uku a ba ɗan uwanta kashi biyu a ba ta guda matsala ta sauki wa'inin farada in mai mutuwa ya mutu ya faɗa na yi. hazal malu sai kan fi cikin gaba ɗaya ya riƙe ta uba ne shi da ita duka wannan shi ne lizzakari misali hazul unsayi fa in kunna sai al'auladu in ya'ya sun zamo ya'yan da an ka mutu aka bari na sa'an mata na faƙat kawai fauƙaf na ta yi kaman biyu falahunna sulusa ma taraka suna da sulusanin abin da ubansu ya bari wato anan idan Allah yawa mai mutuwa mutuwa ya ba kiyanai mata biyu kiyanai waɗanda an na jiki ne biyu su ke nan mata ko kuma sun hido ko nawa na sun kuɗi ko su dubu ya mata to su suna da sultanin abinda ubansu ya bai za a buga dukiyar ubansu uku a ba su kashi biyu kashi guda in akwai asidi a bashi anan duk magana ga da muka yi inda Allah ya ce wato lizzakar misalazul unsa yayi malamai masu bayani suka ce idan an mutu an bata da ɗaya ko an mutu an bata ya biyu da guda ko an mutu an bata abin nan ko uwa mata kuma biyu ko biyu ba ba wani ba sai su to dunnan inda muke magana fa inda mai mutuwan nan bai bar uba ba bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar uwa ba waɗanda suna ya bari waɗanda sun ka shahi jikinsa ɗanai ciyarsa to shi ne fara hulɗar sulsa suna da sulsanin ma tara mai yito abinda mata ce ya bari ubansu Waka za isbita na haka nan duk da wurin ukhtayn domin shi aka ba ya mata kan inda muka karanta haba da bazadin nan dama shi ha'udin ne alƙalami ne na kwarilla biyar ɗiyan tsatso biyu mata ɗiyan ɗa mata shaƙiƙar biyu mata abai bu mata waɗanga duk suna cin sultani in an ka su to shi na li'anna hulul uktaini bi qawli ma sultani suna da sultani mimma taraka abin da ya bari ko ma aula su sun kai cancanta li'anna libinta don iya ta shirku tana cancanta a kulusa ta cikin uku ma'a zakar ta da namiji da ta da namiji to ma al'unsa kenan in tare da ƴar uwarta ta mace aula ya cancanta sun da tare da namiji za a ba ta ce cikin uku to ashe ko tare da ƴar uwarta mace ya cancanta wa fauka ila silatu da daf'i tawakkuli sila ce domin zaton tawakkumin ziyaratu nasibi an ka ce fauka wato kenan wa in kunna an fauqas na kai ne Kaukas na kai ne juna ko sun wuce biyu sun kai dubu don kada ka yi zaton wai in an ƙara samun ƙari daga duk ana ƙara nasibi ana ƙara rabo ba a ƙarawa na an ka tsaya bi ziyaratin adda ƙarin adadi lima ma don abin da an fahimci isti ƙaƙo cancanta tsiya biyu a sultani sultani a sultani sultani min ji ala sulisi liwahidatin nasan yawa sulisi ga guda ma'a tare da ɗanamiji wa in kana almauluda in ya zan abin haihuwa wahidatan guda ta fi qiratin bi rafi fa kana tama wala hanisku tana da rabi wai abuwaihi in akwai uwa ta da ubani da an kaba da su ko uwaye na in ai almayitu wa yaqdul minhuma li kulli wahidin minhuma as-sudus kowanne guda daga cikin su an ba da sudusi min ma taraka ga abin da ya bari in kana lahu walad in yana da zakaru namiji aw sako mace wa nukutul adali fa'idar wannan adali ifa fa'idar adali ifaratu annahuma la yashrikani fi qasr ayati ko rika bil walad waladumni kuma nan an riskar da dan da da wato idan mutum ya mutu ya bace ɗa ba ɗa ya bari ba to dan da sai ya tsaya matsayin da matuƙar babu wani ɗa muna tare da kowa an ɗa ke tsaya matsayin ɗa wabil abi an riskar da aljaddu kaka bil abi da uba in babu uba sai kaka ya tsaya matsayin uba wato matsalar da haka take tahiya ya akwai wani wani ho waje zai ya akwai wani wani zai yin waje in babu wani wani sai ya tara wuri in akwai wani akwai wani to wani rabo da ya rage to in ba ka san haka ba yan kai ma gado ta hannunka Allah gane da mu to anan an ce dan ta to dan kiyafa mace ta yanke shi banuna banu auna ina wa banatuna banuhunna abna'ul rijalil aba'idi banu na ɗiyanmu banu abu na ina ɗiyan ɗiyanmu ko mana suna ɗiyan ku mata banu hunna ƴaƴansu abu na su rijali iyan wasu maza na aba ina na nesa Wace kan su yi gasa ga wayansu ba mu ba to anan an ce ƴar uwa mace san wajen ƴar uwa to ɗan tafa ko ɗiyarta ba da ita ba malakun an gobe unsa fusila karanta tuwa kani in mace ta shiga yake gado ta kai marmakon ɗan uwanka namiji in shi na zai gadon ka an kashe bai nan ɗa ne sai tsaya matsaya ta to amma ƴan uwarka mace da za ta gadon ka in ba ta nan ɗiyarta ko ɗanta ba ta tsaya matsaya ta uwan nan ta yanke gado tsakanin kuɗi Allah ya ganar da muwa anan an rikar da Ka da tanai an riskar da kaka da uba in lan da kullahu waladun in ku ya zama ɗa yanzu kuma can da muke magana cewa wato walahu man nisu. ko in kana wahidatan falahan nisu? in ita iya ta zama guda an ce a raba kayan ubanta biyu a bata rabi ita kai ta ya bari to amma sai ya bari amma ya ba uwa ta ya ba uba ne to wali abuwai su uwaye ne su kuma li kulli wahidin minhum masudus to anan kenan in mata kan mutu babban miji in mata ta mutu sabban miji kun ga tun da ba su haihu ba mijin nan nata na son nisti ga kayanta amma kuma ta ba uwata ta ba ubanta uwata na son su da shi uba na son su da shi ko a ce uwata na son shi, uba na son shi. miji na son rage to a a wa in yakun zaujin wa ummun wa abun wa sulsu baki laha murattab sai a buga dukiya hudu a buga dukiya shida sai a ga miji uku nawa arabe shidda saura nawa saura uku sai a ba uba guda sai a ba uwa guda saura nawa uba ya kuma ya kwashe gudan nan daga uwa an ce sulusi za a ta amma ta samu sulusi sulusin haƙi kenan to shi ya rugare su wani kullu wahi da minhu masu sulusi ma taraka in kana huwa ladu zakarin au unsa to can wajen iya da uba da uban wata karsuwa da kuma uwa su ko nan aka ba ya nufi? to uwa na son sulusi uba na son sulusi haka shi kuma nan uwa na son sulusi uba na son sulusi su kuma kaga nan kai abinda zai kasancewa kin ya zama mai mutuwa ya mutu ya bar iya taimace ya bar uwa tai ya bar iya ta mace ya bar uba ya bar uwa ta to shi ma nan za a buga shidda biyan nan tana da uku uba yana da guda uwa na da guda uba ya dawo ya kwashi guda wani kullu wahidin min husul su an ce sulusi amma shi uba ya samu sulusi yamma ta ka in kana walidun zakarin au unsa wani kutu ne ya fara to annahu ma la yashirkani fi ko wasu ɗagal waladi waladun ne wabil abi al-jannah fa in kana lahu waladun wa warithu abawahu to in bai mutuwa ya mutu bai kowa ba wanda ya haifa amma ya ba uba ne da uwa ne to sun ba da su kai ko ba zojin ko tare da miji sun mace ta ko ma zojin ko tare da mata in namiji na sai on bihi don min hamzati wa qul abikasriha firara min intiqali min dhamati ila kasrati lisakinihi fil mawda'aini wa li ummihi thuluthu ay thuluthul mali aw ma baqiya 'ada zawji wa baqi lil abi 60 mun ba sai ba uba dauka ta dauka ya ya kwashi saura wal baqi lil adi Allah ya gane da mu wa in kana lahu ikhwatun in ko ya zai da 'yan uwa kai isnani bi wasaya ko mahi yawa shi uba abin shi mai mutuwa sai yana da ƴan uwa duk ko abin da yawa zukuran au ina su maza ko mata wani ummi yusudusu kowa ta sai a ba ta ɗaya cikin shidda nan abin magana wal baqi lil abi wala shay'a lil ikhwati wa irsu man zikira ma zikira don waɗanda mun ka ambato abin da mun ka ambata anan in Allah ya yawa mutum cikawa amma yana da ƴan uwa maza ko mata to uwa ta yi tana da sudusi sudusi to amma sudusi nan da aka uwa ce shi ko abin da ya rage a ba uba amma su ɗan uwa ba su da komi a nan in mutum Allah ya mai cikawa ya bar uwa ta ya bar uba ne ya bar ƴan uwa ta maza da mata maza ko mata za a buga dukiyar nan dalilin uba da uwa da yan uwa maza ko mata su yan uwan to a nan uwa ba ta iya taugace su da gado su ɗiyanta ba ta iya hana su gado amma uba ba su gado gashi in gashi ba su gado in Allah ya kuwa mutum cikawa yabba yi ya ubanai yabbar yan uwanai maza da mata ko ya yabbar yan uwanai maza ko ya yabbar yan uwanai mata idan babu uba misali to in za a buga dukiya ta yi ita uwa ta yi in bai ba ba to uwa ta abinda an nata sudusi saboda ɗiyanta sun dubu. in uwa ta haihi ɗaya sun kashi guda to in ɗan su yi mutu cikin ɗan nan waɗanda da addare sai su tara uwa ga gado mai yawa ba su taɓa ke gado da yawa amma idan mai mutu shi ɗaya na gari ta amma yana da wasu ‘yan uwa ba ɗiyanta ba to na uwa ana ba ta sulusi ya kasa dukiya uku amma ta kashi guda muna shirin kuwa amma idan ɗiyanta na uwarsu ɗaya uwarsu ne ko ko uwarsu guda to ba su bari uwa ta kwashi sulusi sai dai sulusi ɗaya cikin ta fara ta gado da yawa lokacin da ya zama in ba su da nan ubansu ko kusa da dukiya nan ba su yi ba su gado gashi mun gane karatun don haka in suka yawa sai a ta cikin shidda wal baqi lil adi wa ya kwashi saura sun tare ta kuma su ba su yi ba min ba da tanfizul wasiyati bayan zartar da wasiya yusi bil bina'i lil fa'ili wa qur'a lil maf'ul wanda an kai wasiya da ita au qaba ilayni ko biyan bashi alai yana yawa ne ce an ka gabatar da wasiya akan bashi wa taqdimul wasiyati ala ad-dayn gabatar da wasiya akan bashi wa in kana ko da yake mutu akhira ita ta jinkirta anhu gare shi fil wafa'i ga cikawa to lek tamamin biha domin himmantuwa da ita domin ita wasiya ba a zartar da ita ga dukiyar matacce sai an cire bashin da aka bi ne an gami an naki sana da wasiya aba'ukum ubannan wa abna'ukum da ƴaƴanku muflihun qaruhu la tadruna ba ku sani ba ba ku da labari ayyuhum aqrabu lakum nafa wane ne cikin wane ne cikin su ya shi ku tanta amfani a duniya wal akhirah duniya da lahira fazan akwai mai dan maha ya zaci. anna ibnahu danai an fa'ula hu yahi amfani gare shi a zace haka wai wadi sai a bashi almira gado yawa sai kunu al'abu sai uba ya zama an fa'ula yahi amfani an faɗa gado yawa zaton yahi amfani ga uba sai ga uba yahi amfani kun ga to yayi wanda aka saka sun kuyi ana zaton uba yahi amfani a doki gado mai yawa a bashi sai ɗazin yahi amfani wa inna mal alim zalika lalle wanda an masani da haka huwa Allah shine Allah don haka fa farata lakum Allah farlanta gare ku ta gado faridatan min Allah yankawa daga Allah inna Allah lalle ubangiji kana aliman ya zama masani da sanin kansa hakiman ana mai hikima fi ma dabbarahu ga abin da shi hida shi ya shirya shi lahum gare su kai lam yazal muttasifan bi zalika Allah bai gushe ba yana ne sifantuwa da wannan anan uwa tana da halaye wajen gado tana da halaye wajen uku sannan ya ta tsatso tana da halaye na gado ita ma uku sannan wato tiya iya mata da iya mara suna da halaye na gado wato kenan eh, banatul ibni suna da halaye wajen gado wajen hali shidda sannan akwai halayen gadon yar uwa shakikiya tana da halaye wajen wajen biyar kaka tana da halaye uku halayen gadon yan uwa da ummai su ma uku na sannan halayen gadon yan uwa da abai su ma haka wato anan duka in wannan hali bai ci ba za a ɗauki wannan hali sannan wannan hali bai ci ba za a ɗauki wannan hali duk matsala ce ta in an ci an mutu an kawo gado ga gaban wanda ya san shi to shi zai wannan kuce shi Allah ya ganar da muwa to bayan haka anan an yi magana akan abin da ya shahi gado na ya tsatsu gado na abin nan uwa da uba da miji to mutum ga umarjiya ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن نعم من بعد وفية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وفية توسون بها أو دين وإن كان رجل يوحث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم wato matsala mai matsala babu kamar gado don Allah ya fara da yusikumullahu sannan ƙarshe ce inna Allah kana aliman hakima matsalar gaba ta ba don haka ashe kenan akwai bukatar bahasi a kai sannan kuma duk ilimi zai riga babu ilimin da zai saurin ta irin matsalar gado ga farilla ta gado ai ta yawo da ita har samu mai rabata yana yiwa a kai ga wani haraba bisa ku ba daidai ba Allah ya tsare mu to Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza kuna da rabin abinda matan ku sun ka mutu sun ka bari idan mutum ya auri mace matan nan da ya aura Allah bai sa ta haihu ba da shi koko bata haihu wani wuri bai aure ta ta baro da wani wuri misali bata baro ba zaura ta ya aure ta bata baro da ko ina ba in ya aure ta in mata na Allah ka ta haihu wannan ta mutu to in an ka raba gado shi mijin nan nata kowa a gare ta kowa a duniya nata to mijin nan na da cikin duk kayan ta duk aka raba ba shi kashi guda in min kullahunna waladu in ba su da Min minkum gare ku aw min gairikum ko daga walinku in ta bar da wani wuri dan na ya tare ka da samun nufi sai dai ka tashi daga nisfi ka koma ga rubuyi. in kana da hunna abdun in suna da ɗa falakum rubu'u kuna ta cikin hudu kun ga wato kenan ɗa zai tare uba ne ga gado wajen uwa ta min ma taraka na ga abin sun ka bari min ba'al wasiyatin bayan wasiya yusi na da sun ka wasiya da ita wadai ne ko bashi wato nan abin da ake son a gwada muna maimaita maganar da idan mai mutuwa ya mutu aka dubi abin da aka tare da dukiya bashin da aka bi ne aka cire ya yi wasiya eh ya yi aka cire wasiya Ginar da an kai an ka turbo shi kabri da sauransu littafan da an ka sai da sauransu don Allah an ka yi ko a waɗanda za a biya na aka ce waɗanda za a biya na filin da an ka turbe shi na kabari sadaka na ko na hubusi na ko na hukuma na an ka ce a wani haƙa ya ce sai an biya shi to a biya shi cikin dukiya to duk waɗanda abubuwa bayan an cire su sannan abin da ya rage shi za a raba gado Allah ya kanar damuwa wani hikma duk wani da fi zalika wani dubi an riskar da wannan waɗanda yin ijima'i da suka ijima'in mallamai wala hunna shi ya samu ga mata ai zaujatu, mata take ta'addarna sun yi duk aula idan Allah ya wa mutum cikawa ya zan yana da mata hudu to suna da rubu rubu'i min ma taraktum qabla kuka kabai in mutum ya mutu ya ban mata ne aure na hudu mata ne na aure hudu to abin da bari duniya za a kasashe hudu shi a ba matan nan kashi ɗaya ɗaya cikin hudu a gare su wato ana cewa suna da ɗaya cikin hudu ko a ce suna ɗaya cikin biyu ko a ce suna ɗaya cikin uku amma ina shaida muku ga matsalar gado ba a rabon gatari ba rabon gatari aka yi ba za a san waka gado a ce mata sai mun kare takwas muna tare da kowa in lam yakun lakum waladun in ba bukata da ku fa in kana lakum waladun in kuna dani nuna gare su ba ku ce ne ko daga wasu su wala hunna sumunu su ko suna ɗaya cikin takwas wato mata aure in guda ta aga mutum Allah mai cikawa in duk cikin nan na da ta to abin da gare ta dukiya ta ɗaya cikin takwas in ba ku tana ta cikin hudu ko in hudu na mata hudu na ɗaya cikin hudu gare su su ga guda ɗan hudu na ɗaya a ɗaya ɗaya cikin takwas gare su zuwa tsariya da shi shi an nasu ba kowace guda na ɗaya cikin takwas ba su duka hadda min ma karaktun ga abin da kun kawai min ba da wasiyyati bayan wasiya tun su ne biha audai wa wala dumni fi zalika kal walad ijma'an an ta a cikin wannan kamar ɗana bisa da ijma'in malamai wato kenan bai bar ɗan ba amma ɗanɗa ɗan ɗa to ta koma gurbe ta dai ta bar ɗan ɗa wa in ka da kulin in namiji ya zamo yurasu ya gado da sifatul wal khabar kalalatan gadon zagayewar 'yan uwa shine kalala Ɗan uwa sun zagaye shi amma bai bar ɗa ba bai bar ɗiya ba bai bar ɗan ɗa ba bai bar ɗiyar ɗa ba bai bar uba ba bai bar uwa ba wannan shi ake ce masa lala yaron da kushi an zagaya a can kaya kawai so kai la da lahu wala walada malam nan ya tsaya ce, wanda ya mutu babu uba garai da farda ba a umar ra'atun ko kuma bace tura su kala su za a garanta gadon da kushi wala huwa samu lil mawrus dalalatan wanda za a gado da kushi yana da akhu uwa aw ukhtu ko yar uwa min ummin daga uwa wa qara bihi ibn mas'ud wa bayni abdullahi ibn mas'ud cikin qur'ani yake ta min ummi wajen cikin qira'a haka na riwaya take wato kenan yana da dan uwa ko yar uwa min ummin to uwa wani kullu wahid min huma sulus kowanne ko ɗan uwana ko ɗan uwana kowanne yana da ɗaya cikin shida anan ɗan uwan ummi yana gado wanda an ka haɗa uwa amma yana da waɗanda ta isa da shi shi ɗan uwa da ummi yana gado amma yana da masu tare shi in akwai ɗaya cikin waɗanda masu tare shi mai gado shi gaba wato kenan uba kuma akwai shi dan uwa da ummi in dan uwa ne ya mutu kashi kashi koyo kusa shi kuka kawai dan uwa ne ya mutu haka nan kaka sai akwai shi kuka dan uwa ne ya mutu haka nan da ya tare shi ne gado dan uwa ne ya mutu haka nan da haka nan diya haka nan diyar da waɗanda duk su bari dan uwa da ummi shi gado muna tare da kowa a nan in muka duba an yi magana an ce wani kullu min masu masulusu kowane ɗaya cikin suna ɗaya cikin shida min ma taraka ga abin da mai mutuwa ya bai fa in kanu ay al akhwatu wal akhawatu min ummin akthar min zalika amma in ya zama yan uwa ko kuma ‘yan uwa na wajen uwa sun yi yawa daga guda wato sun yi guda yawa kuma rafa a cikin za su yi tafiya cikin sulufi sai a ba sulufi sai su ba a nan kuma wasu suna nan muna tare da kuwa in ‘yan uwa umar suka kai biyu uwa tana nan to uwa sai ta tsaye ga sulusi ta har musu ta koma ga sulusi su koma ga sulusi mista da duk wasu ya hana ta yawan gado saboda haka sai tare da sun ya fiye zo wato kuma ya sun yi daidai fiye ciki zakarun namijin su in sai da macen su da namijin su da macen su idan ɗan uwan su na wanda sun haɗa uwa ya mutu ko ƴan uwan su da suka haɗa uwa ta mutu to duk ya suke min ba da wasiyyatin bayan wasiya yusi da wanda an kai wasiya da ta wadai nan ko ku bashi gaira mubar ba a shiga da cutarwa ba kowa cikin yan uwa halun min damiri yusi kai kai mutakhil da darar ba a shiga da cutarwa Allah wa ta ga magada da an yusi da an yusi da shi ne wasiya shi wasiya bi akthara min al-thuluth mahiya daga thuluthi wasiyatan mazdarun ma aqulu yusikum wasiya min Allah daga Allah wallahu alimun Allah masanina bima ga abin da shirya shi halki da ne na gado halimun Allah mai jimina da tasirin ukuba jinkirin azaba amma khalafa hu ga wanda su ba mishi wa hasatu sunna sunna ta ta wuri su man zikira gadar da waɗanda an ka ambata ya mallai su fi himanin ga wanda bai da abin da ya hana shi gado yin kasalin kamar kashi in mutum ya kashe dan uwa ne da gangan don shi gado ba a bashi hmm. ɗaukar lafi dini ko kusa addini hmm. kamar shi ba yahudi na shi na son gadi musulmi ko ba nasari na son gadi musulmi aurin in ko bauta sun ma'aqaba an al-ahkam al sai ne ta'kid ga hukunce hukunci a dan batu hukunce hukuncin da an ka ambato baya Allah ta akili akan su nan an yi magana akan waɗanda can gaba akwai cikon magana ta gado amma nan ina son mu san matsalar gado kamar yin faɗa ba a rabon yi. ke ne kika so takwas ɗaya cikin takwas bara ka sa takwas a ta nata ɗaya nawa kaka so ɗaya cikin uku bara kasa sa uku a bashi A a. yanzu misali mai mutuwa ya mutu ya bar ɗiyatai ya bar ɗanai ya nawa ya kaso ɗa yana son biyu cikin uku yana son ɗai cikin biyu yana son ɗai cikin biyu ɗai cikin uku shi ko yana son biyu cikin uku to sai a buga uku sai a ba ɗa kashi biyu a ba ɗaya kashi guda haka nan ba ƙurban gatari shi ya mutu ya bar ɗiya mata uku ya bar ɗa namiji guda sai abu ga dukiya biyar a ce namiji shi kwashi biyu ya matan kowace ta ɗauki guda guda ta gaba babu rabon gatari in ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar mata gado ya zanga rawai ne mata ta yi tana son rubu'i domin babu ta uba ne yana son sulusi uwa ta yana son sulusi domin babu ta to sai a buga hudu sai a ba mata guda sai a ba uwa guda sai a ba uba guda sai a ba uwa guda sai a ce uba ya dawo ya kwashe gudan nan an ce uwa za ta samu sulusi amma ta samu rubu'i an roƙe ta to a nan, kin mutum ya mutu ya bar dukiya ya bar gida ya bar gona ya bar mota ya bar mashin ya bar kuɗi ya bar wasu abubuwa ga sunan daban-daban shin zuwa za a yi a kai kama wanga kai kama wanga kai kama wanga kai kama gona kai kama gida a sai kuma raba ba kuɗi ba haka nan za a yi ba daga aka yi sai a sai awa gona kuɗi sai awa gida kuɗi awa mashin kuɗi awa mota kuɗi kira dukiya na wata duk abin da ya bari wani kawa kuɗi komi na na sai a mai kuɗi sai a rubuta sai a buga kuɗi a ce kaza ya bayan sai zo sai a buga kuɗi sai za a buga dan an ka buga ga rabon wani ga rabon wani ga rabon wani ga rabon wani to wani bai san kuɗi rangama ya kaso to cikin rangama na akwai wanda aka za ko ko cikin yan uwa akwai mai so ya akwai mai so za akwai kwaɗayi da ƙuri'a haka aka raba gado kuma in ba haka an kai ba tana ba ta karewa amma ya bar gona a ce a ɗauki kwasa a ce a tara in zuwa kai ana wadda aka gada ma wallahi Allah sauƙaƙa to ci gaba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Thank you. kamin kamin a yi addu'a akwai munasaba karatu wadda ta gudana jiya ta magana akan taimaka ma marayi da marasa rauni da masu rauni da gwabraye waɗanda an kasan sun kame kansu bisa ga wannan wasu mutanen alkhairi suka ga 'e lalle ya kamata a samu wasu jama'a bisa ga alkhairin wannan wata waɗanda za su tsaya su ga sun amshi wata gudunmuwa ga wasu al'umma sun taimaka nan bayan Allah aka faɗa min kuma na ga abin ya yi kyau yana rukon Allah yadda mutane ke dube yan uwan tausaya musu Allah ka tausaya muna yadda mutane ke ganin ya kamata su ba yan su gudunmuwa su agaje su ga wani hali za su shiga kuma Allah ka agaje mu kuma Allah ka sa duk abin da za mu yi mu yi da kai domin babu wanda ya ci riba sai wanda ya saba da Allah Allah ka taimake mu don haka wannan ya kamata in su kai kira mutane su ba su gudunmuwa wasu alaikum a bayani kenan wanda malam ya gabatar kuma shi shugaban kwamitin insha Allah zai bayani a takaice a wanda shi wanda a shugaban kwamitin na marayu a shi ne deputy speaker honorable muhammad abubakar bena shi ne ainihin shugaban kwamitin a kuma zai yi bayani a takaice akan ayyukan su kuma irin bukatocin da suke da mutane a ga jama'a don taimaka mu bayan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يوم ومسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته كما kamar أكجي aka ji an gabatar an kafa wannan ya taya ainihin ita wa kungiya aiwatar da practical na wa'azin da ake gabatarwa a kullum in kuntuna karatun kwana biyu da suka wuce zuwa na jiya har na yau ana magana ne akan marayu kuma ana da ikon shi sai aka tunanin ya kamata aka wannan kwamiti domin abin nan da aka karanta a aiwatar da shi aiwace shine a ba wannan kwamiti dama ya nemi waɗannan da Allah ya ambata su ba da gudunmawa don shi sa'annan su kuma su ji tsoron Allah domin ga tsortowa nan kala wanda zai ci dukiyar marayi an ji yadda Allah ce zai mashi Allah ya tsare mu to wannan kwamiti za su yi wannan aiki na har hada abinda aka samu daga hannun mawadata domin a nemi waɗannan da aka ambata wato marayu a hannanta wannan dukiya gare su domin abin da aka gabata yanzu na sallah yawa daga cikinmu muna da iyali suna duban wannan wata mai masu wata hidima wata shahid tura da sauransu to wayannan su ko wa zai musu don haka Allah yana kishin su shi yasa ya ambace su da cewa a yi mashi idan an yi mashi su aka yi mawa don haka a madadin yan kwamiti da aka sa ina kira ga al'umma yan uwa musulmi da mu hito mu daure mu bayar don Allah a ba wannan kwamiti kuma ina kira ga yan uwa da aka haɗa mu yi aikin wannan kwamiti da mu ji tsoron Allah mu tuno da karatun da ya gabata na wanda duk ya ci dukiyar nan ba bisa yadda aka shata ba kuma cikin hikima Allah ba mu mai cinta domin wanda aka ambata an ce wanda yake da rauni ya ci mara banna ba su ba mai rauni cikin cikin yadda Allah duka ina kira ga yan kwamiti da mu ba da haɗin kai a yi aikin yadda ya kamata don neman yadda Allah ina kuma kira ga al'umma da su bayar da gudunmawa don wannan manufa har ma wanda bai riga ya ba da zakkar shi ba ku tuna cewa wa'annan mutane suna daga cikin wa'anda Allah ya ambata wa'anda ake ba zakka haka wanda bai bayar ba ko da bai kai ma wancan kwamiti da zaka in ya kawo mu da zamu gabata insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun mun saurari bayanin shi shugaban kwamiti na marayu kuma ke shi alhaji sani dododo sannan ma'ajin ainihin wannan kwamiti alhaji samu ahmad gulumbe sannan sakataren shi shine a ah, malam Abakar firin wata mataimakin sa malam bahari muhammad akwai diski darita na agaji shi ma cikin membobi akwai shugaban malamai na garin da nake malam muhammad kalli yana cikin members a waɗannan da su ne a akwai alhaji ɗan ƙane shi ma yana cikin membobin wannan kwamiti muna fatan allah ta miki su ya taya su ai su ke ne insha allah su tare ne allah ya ta a kuma daga cikin abin da ake bukata akwai bukatan kuɗi tufafi da kuma abinci domin rarraba ma waɗannan bayan Allah domin su ma su yi farin ciki kamar yadda masu iyaye suke da farin ciki ranar sallah Allah ya horanta mu na rai tare da su baki ɗaya kuma insha Allah a nan zamu dakata ayyau babu tambayoyi sai a hakuri sai gobe saboda waɗannan bayanai masu muhimmanci Kashi akwai kaset na sha shida sha ɗaya zuwa sha shida wannan tafsiri ya fito ana eh, ganin a Abubakar domin a samu waɗannan kasutuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh insha Allah na bude wannan kwamiti taimako na da zai dubu biyu insha Allah don sa sallu wannan nabi alkarim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حمد المجيد الله غافر تامنا الله غافر تام ايام الله غافر تام معلمم Allah ubangiji ka ji kansu shagu sun da kode wanda suke da musulunci a wannan kasa ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ji kan mu'asisa wannan kungiya a shiyar Isma'il ibn Zakariya Allah ka yafe masa da cikin malamin na tauhid Allah ka taimaki kalifan malam na farko a Sheikh Muhammad Sani ya jinge malam da yake gabatar da wannan tafsiri don malamai da wannan jiha kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisar malamai na koli ke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a da ke cikin wannan babban birni da kuma wato cikin garin jega muna fata allah ka ta malam da alheri wannan ilimi da ita karantar da bayan ka allah ka ta sirantar da shi a duniya baki ɗaya wannan kwamiti da aka kafa da umarnin malam allah ka musu gudumawa allah ka sa an kafa a sa'a Allah ka musu gudumawa da shi shugaban kwamitin da mataimaki da sakatare da 'yan majalisu Allah ka musu gudumawa shugabannin kwamitin wannan tafsiri a mataki na jiha Allah ka sakanta mu da alkhairi Allah ka kare adadin su Allah ka biya musu bukatocin su duniya da lafiya manyan kundin malika da ke tare da malam kamar shi da usman da mana da shauran limamanmu da malamanmu da shugabanninmu da 'yan agajinmu Allah ka musu gudumawa jama'an alkhairi da ake tahowa wajen wannan karatu nesa da kusa Allah ka saka ma kowa da alkhairi ma'aikatan gwamnati Allah ya haɗa da gargajin sa ofisoshin su Allah ka iyar musu abin da za su wa Allah ka musu gudumawa Allah ka biya musu bukatotin su alkhairi wanda suke aiki a kamfanonin da ma'aikatu daban-daban Allah ka musu gudumawa manoman cikinmu da 'yan kasuwan cikinmu da 'yan siyasan cikinmu da makiyayan cikinmu da masu ƙananan sana'o'i da manya Allah ka samu kowa albarka cikin nasa matasa da suke tahowa wajen wannan karatu ya ubangiji Allah ka yi musu albarka karatu da suke na addini da na zamani na boko na Allah ka yi musu albarka wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa sakamako mai kyawu ya bayyana wanda za su wa Allah ka sa su rubuta cikin sa'a wannan wata da muke ciki duk alheri da albarka da rahama da gafarar da ke ciki Allah ka sada shi gare mu ya Allah ubangiji ka samu cikin bayanka wanda za ka kuma ka samu da da birnin alƙadari marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su wasu na kwakwanci a asibitoci ya Allah wasu suna kwakwanci a gidaje wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su Allahumma rabbin nasi مذهب الباس shafi أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء الله يغادر السقمة wannan babban birni na tabi Allah ka sa mata albarka wannan jiha na tabi Allah ka sa mata albarka jagororin wannan jiha a mataki na gwamnati sun da hakan ya girma gwamna da mataimakansa Allah ka mashi gudunmawa ya Allah ubangiji wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka samata mu lafiya Allah ka sa mata albarka Za ku zaɓuka masu zuwa Allah ka ɗora mana shugaban ƙasa musulmi Allah ka ɗora mana dukkan matsayi na alkhairi ka ɗora mana managartan bayanka masu imani masu tausayin bayanka ya Allah ubangiji ka ɗora dukkan kasashe na musulunci a duniya ba ce. ya Allah ka tsara hurumin maka da Madina sarki Abdallah da yake ta aikace aikace a hanyar Allah ka masa gudunmawa Allah ka taimake shi ka taimake mataimakansa baki ɗaya karanta lamun shara kafa daya Allah ka amsa mana wayannan addu'o'i bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka rizqaka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma la usri yusra inna ma la usri yusra fa idha faragta fansabu ila rabbika farga bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار